musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wannan wani ƙarin tsokaci ne akan dai matsalan sakin hannu a sallah da kamawa na yi tallan tattaunawa ko tayin tattaunawa a bidiyon karke bidiyo na biyu da ya gabata na cewa idan akwai wanda yake da ja akan abubuwan da na faɗa so ina shirye da ya zo mu tattauna da shi a matsayina na mai da'awan cewa sadalu ma sunnan annabi ne akwai hujjojin addini daga ciki har hadisan da ke tabbatar da haka zan gabatar masa da hujjojin in na gabatar duk duniya tana jin yadda na gabatar shi kuma sai ya rusa abin da na faɗa kawai dai na ce wanda zan tattauna da shi ina da bukatan, ya zama yana da sifa biyu na farko ya zama na samu natsuwan cewa ahalin ilimi ne ba wani bane kawai da ya rasa aikin yi ya kuso a cikin harkan addini ya mai da kanshi malam yan ƙungiyoyin da yake faɗan musu abin da ya daidai da abin da suke so suka tafa masa suka yi mai rawanin cewa malami domin muna da irin su da yawa yanzu a zamanin nan har a ƙasashen larabawa kusan duk wanda ya rasa me zai yi a rayuwa to zai ƙoƙarin halartar wasu wa'azozi a masallaci ya ɗan ji 'yan kasussuwa ya naɗa kanshi a malami musamman a social media so irin waɗannan ba zan tattauna da su ba tsakanina da su bai wuce tambaya ba idan na san amsan in ba su amsa musamman irin 'yan boko bokan nan da bayan sun gama karar da shekara goma ko ashirin a rayuwarsu suna harkan boko addinin ne ya ratsa su ko kuma sun kasa cin nasara a karatun bokon dare guda sai su dawo bangaren addini ka gansu sun zo suna magana da babban murya sun zama malamai har ma sun fi waɗanda suka karar da rayuwarsu su kuma a karatun addini so wa'annan ba da da lokacinsu ba zan magana a kansu ba sifar farko in tabbatar ma cewa ahalin ilimi ne musamman a ce ɗan academic yana da digiri ko digiri na biyu ko digiri biyu akan wani bangare daga cikin ɓangarorin da a duniyar musulunci ake ake kiransu da sunan karatun addini sifa na biyu ya zama yana da ladabi na ya girmama abokin tattaunawansa ko da ya faɗi wani abu na ilimi da ya saba ma fahimtarsa ba zai fushin da zai ɓata masa rai ba so har yanzu dai ba a samu wanda ya taya ba zai tattauna da ya haɗa wa'annan sifofin ba a samu ba So kuma abin da na faɗa a bidiyon farko bai wuce ushairul Ushiri ba bai wuce ɗaya cikin ɗari na abin da wani littafi na wanda na rubuta shi tsawon lokaci sai dai ina ƙarin bita ina ƙarawa ina ragewa ina muraja a bai kai a fitar da shi ba wanda hadafin littafin shine tabbatar ma cewa sadlu shi ma sunnar annabi ne kamar yadda kabdu yake sunnar annabi so insha Allah san da littafin ya fita in ma ba a yi tattaunawa ba duk hujjojin da Allah ya sa a ƙarƙashin bincike da leƙe-leƙe na haɗa za su zama a wuri ɗaya wanda duk mai so ya gansu zai gansu ya karanta in yana da ta cewa shi ma ya rubuta ya ce shi ta yin tattaunawan da muka yi da yawa wasu sun ta nuna cewa abu ne wanda bai dace ba ba girman ka ne, kaza kaza kaza so ina so in ma yan uwa tuni da cewa tattaunawa a musulunci a ilmomin addini wani babi ne mai asali wanda ba a taɓa samun ilimin addini ba face sai ya zama yana haɗe da tattaunawa duk malaman da muke da su na addini musamman manya-manyan da muke koyi da su irin su al'imamu abu hanifa al'imamu malik al'imamu shafi al'imamu ahmad ba wanda in ka bi rayuwar shi ba za ka ga yana da tattaunawa mabambanta da ya yi da 'yan uwansa ahalin ilimi ba na sama da shi ko sa'anninsa ko yadda ba su karasa shi ba so shi tattaunawa a musulunci babi ne mai asali babi ne mai asali a ilimi hasali ma yakan ba mutum daman ya goge ya tace karatunsa ba za ka san ƙimar abin da kake da shi ba sai kun tattauna da wani ba za ka san raunin abin da kake da shi ba sai kun tattauna da wani shi yasa al Al'imamul hafiz Ibn Abdulbar a cikin littafinsa Jami'u Bayani al-Ilmi wa Fadlihi yana rawaito ma wani babban malami al-Imam wasu baitoci masu kyau akan ilimi so al-Imam a cikin wannan baitocin yana da wasu baiti yana da wani baiti da yake cewa wal ilmu wal ilmu bidarsi wa bil muzakara wal fahmi wal fikrati wal munazara yana cewa ilimi ba a samun shi sai an hada wasu abubuwa na farko a karanta a koya na biyu a bita a muzakara na uku a fahimta a gane na hudu a tunani akan abin da aka gane na biyar kuma tattaunawa tsakanin ‘yan uwan juna. So munazara abu ne mai asali in ka ga ana kyamarsa to ba a samu ahalinsa ba ne domin al'imamul qurtubi yana rawaitowa a tafsirinsa a ƙarƙashin tafsirin kulfa limatu hajjuna fi ma laysa lakum bi ilm cewa malamai na cewa la tasihul munazaratu wa yazharu al-haqqu bainal mutanaziraini hatta yakuna mutasawiyaini aw mutaqaribaini fil aqli wal fahmi wal insaf ma'ana munazara ba ta inganta har ta yanda gaskiya zai fito a gane shi a gansa sai idan ya gudana tsakanin sa'annin juna ko waɗanda suka yi kusa da juna ko wani ya ɗara wani bai ɗara shi sosai ba a wajen hankali da wajen fahimtar ilimi da wajen adalci so wannan kawai shi ke sa a ƙaurace mata so wannan kenan sannan a ƙarken bidiyon ina so in har akan wani abu ko in ƙara jefa wani abu na tayi ko ƙalubale ga salafawanmu masu cika baki da ba sa iya riƙe kansu a san da suka ji saɓanin abin da suka sani ko saɓanin abin da suke kan shi. Akwai wani bidiyo na Malam Awwal Albani namu na Zaria da yake yawo kwanan nan da ya magana a kan sakin hannu a sallah ya faɗi wasu maganganu ya jingina ma Ibn Abdulbar ya jingina ma al'imamu zahabi a siyar ya jingina ma wasu malamai wanda wayannan littattafan da ya faɗe su duka na yi ta su abin da ya faɗa ban gani ba so ina so in sa ma mutane su ji bayan sun ji zan yi ta'aliki a kansa imamu maliku shugaban mazhabin malikiya ibnu abdulbarri a cikin littafin shi at-tamhidu ya ce har maliku ya mutu haka yake rungu hannu a sallah wannan magana tana cikin fiqh sunna kuma mujalladin farko imamu na maliki har ya mutu haka yake rungu hannun shi a sallah mun fahimci wannan ibn abdul sai ya bada labarin cewa imamu malik ya taba sakin hannu sau ɗaya a sallah sai ce ko kun san dalili sai aka ce a sai ce rikici ya taba yi tare da khalifa sarkin garinsu sarkin madina madina ne aka nada musu wani gwamna a lokacinsu sai ya zama dan giya imam malik ya ce ba za su yarda dan giya ya zama gwamnansu su yasa jama'a suka yi tawaye sai aka kama imam malik aka ainihin hukunta shi to hukuncin bulala dari a kai mai to bulalan nan ya zan ana dukan shi yana kariya da hannu sai hannun ya sani sai ya zan ya zo sallah ba zai iya dora hannun shi haka ba shine sai ya saki hannun ran nan a Sallu. sai almajirai suka tambaye shi ala gafata malam me yasa yace khalifa ne sarki ne da ke hannuna ya kake shi yasa ashe kun ga su kansu sun san baya yin aka ke shi yasa yau da suka ga yayi suka tambaye shi wannan magana tana nan a cikin littafin ibnu abdul barri mai suna al-intiqa fi fada'il salasatil a'immatil fuqaha dan littafi ne karami haka da littafin sirru alamin nubala na al'imamu zahabi daidai tarihin imamu malik saboda haka jama'a kowa ya tashi sallah ya rungu mahallin shaka yaro da babba mace da namiji tsoho da tsohuwa Allah ya kiyaye sai dai wanda larura ta same shi to wannan larura kuma in ta same ka komai yana sauka kanka ita kanta sallah akwai larura da za ta kama a ce an yafe maka ya kamata jama'a su damu wannan da fatan yan uwa na san duk masu alaka da mas'alar sun san wannan bidiyon sai dai uslubin da ake bi ma mutane yanzu ya farlanta musa su ji kar a ce ka dingina mai abin da bai faɗa ba abin da na fahimta a wannan bidiyon da na ji cewa al'imamu malik a rayuwarsa kama hannu yake in zai sallah bai taɓa sakin hannu ya yi sallah ba sai so ɗaya a rayuwarsa sanadiyan cewa ya samu faɗa ya samu sun yi faɗa da shugaban madina wanda yake jagoran madina ya yi masa bulala ɗari hannunsa ya sage ya kasa yin ƙabdu ya saki hannu ya sallah wannan abin da na ji a wurinsa kenan kuma wannan abin da ya faɗa ya jingina ma littattafai guda hudu littafi na farko at-tamhid na babban malami ibnu abdulbar littafi na biyu fiqhu sunna ce mujalladin farko littafi na uku littafin al ba al ba kamar yadda shi ya faɗi al na babban malami shi ma Ibn Abdulbar. Littafi na hudu ya ce siyarwa a alamin nubala a ƙarƙashin tarjaman da al'imamu zahabi ya ma wato al'imamu Malik. To wa'annan littattafan hudun da ya faɗi tun sanda na ji na farko din na bibiye su duk ba wannan magana a ciki. Hasali ma na sani kafin in ji na karanta su, lakin a sanda na ji ɗin zai iya yiwuwa ko hankali na bai koma haka ba na bibiye su ban samu ba. kuma duk littattafan nan guda hudu ba wanda ba ni da sama da bugu ɗaya nashi ina da bugu sama da ɗaya nashi kuma duk waɗannan littattafan akwai su a intanet za a iya saukewa so abin da malam ya faɗi ban gani ba so abin da nake so da Allah ga salafawa waɗanda suka sauraro wannan in ba su sani ba to kuskure ne in sun sani kuma to da Allah muna da buƙatan su fito su su faɗi shafi su hasko su ɗauko hoto kamar yadda ake yi a tamhid a ina ibnu abdulbar ya ce imamu malik bai taɓa sakin hannu ya yi sallah ba sai so ɗaya a wani babi ne a wani shafi ne a ɗauko hoto a nuna ma mutane haka a cikin littafin fiqh sunna a ina mai littafin ya nakalto cewa al-imamu malik bai taɓa yin bai taɓa sakin hannu ya yi sallah ba sai so ɗaya saboda an duke shi hakanan a cikin alintiqa a ina ya faɗa hakanan a cikin siyar a alamin nubala a ina ya faɗa da Allah ma'ana da a ce su ne a ƙarƙashin wannan abin da albani ya faɗi zan iya jifansa da kalmomi mabambanta amma ni ba na so in yi amfani da nasu raddi ga mai kuskure baya halasta maka kai kuskure so hakikanin gaskiya abin da albani ya faɗi akan wayannan in dai ba su fito sun nuna ma mutane ba to ɗaliban da suka kai su buɗe littafin larabci su karanta da Allah su bi littattafan su nemo ina wannan abun yake idan sun gani falillahi hamd, in ba su gani ba to su san hukuncin da su ba malam albani akan wannan magana su kuma amawa da ba sa karatu ba su iya karanta littattafan larabci ba idan almajiransa da mutanensa ba su fito sun kwafo muku inda aka faɗa ba an ja masa layi a wa'annan littattafan hudu to kusan hukuncin da za ku yi wa malam albani akan wannan abun ba gaskiya bane ba gaskiya bane musamman littafin farko da fara faɗi a tamhid na ibnu abdulbar Ibn Abdulbar a cikin littafin yake naƙalto cewa al'imamu Malik a kan matsalan ƙabdu yana da riwaya biyu. Riwayan farko cewa yana karhanta yana kallon makruhi ne mutlaƙan ba wai ƙayyade shi da wani abu ba. Makruhi ne mutum ya kama hannunsa ya salla. in dai ba a sallan nafila ba ita ma sallan nafilan sai in ya tsawaita karatu ya tsawaita tsayuwa a cikinta. Riwaya ta biyu kuma wanda ake mata kuskuren fahimta na cewa ɗaliban Imamu Malik mutanen Madina sun rawaito al'imamu Malik ya ce la ba'asa bi zalika fil faridatu wan nafila. Duk mai karatun fikihu me ma'anar la ba'asa? Me ma'anar la Wannan la ba'asa bi zalikan cewa abu ne da ba a so a yi a wurin Imamu Malik amma in ka yi babu laifi. Ma'ana riwaya ta biyu bai ce mata makruhiya ba. Ma'ana kawai mubahi ne. kamar yadda wasu malaman suke kallon kama hannu a sallah mubahi ne bai ma kai sunna ba akwai malaman da suke da wannan akwai masu kallanta a sunna akwai masu kallonsa a mubahi akwai masu kallonsa a makruhi tahririn matsalar kenan wanda kusan duk nayi dogon bincike da ta tahqiqi a kansu to da Allah muna buƙatan amsa a wurin 'yan uwa in ba su amsa ba su masu saurare masu neman gaskiya za su fahimci ina take wa ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa bismillahir rahmanir rahim yan uwa masu sauraron mu da kallon mu muna muku sallama irin ta addinin musulunci wannan wani takaitaccen bidiyo ne akan mazhabin imamu malik game da sakin hannu a sallah ko kama hannu a sallah a bidiyon mu na ƙarke akan wannan matsalar mun yi ishara akan wasu maganganu da suke yawo a tsakanin mutane wanda ba su da asali ba su da gaskiya ba su da asali tatsuniya ce wanda malam albani ya rawwaja ta ya ta yawo a kasussuwa cewa imamu malik bai taɓa yin sallah ya saki hannu ba sai so ɗaya saboda an zane shi hannunsa ya sage ya kasa kama hannu a sallah wannan tatsuniya ce da bata da asali a karatun da ya gabata mun faɗi cewa littattafai guda hudu duka da Malam Albani ya faɗi ba mu ga wannan maganan a cikinsu ba. Wanda mun faɗi abin da muka faɗa ne babin ladabi da kyautata lafazi, muna da yaƙini da tabbas ɗin cewa wannan abin da ya faɗa ba su a cikin wayannan littattafai guda hudu. Kuma har zuwa yanzu ba a samu wanda ya tabbatar da cewa akwai wani abu mai ƙanshin hakan ba. duk da akwai wanda ya ƙoƙarin wawantar da hankalin masu saurare ya ɗauko wani abu daban ya kawo a matsayin ya tabbatar da abin da malam albani ya faɗi maganar mu gaba ɗaya ba ta ta'allaka da matsalan an daki imamu malik ko ba a dake shi ba matsalan cewa bai taɓa sallah ya saki hannu ba sai saboda an dake shi wannan shine mahallin niza babban matsalar mu kenan mutum ya shigo tattaunawa bai fahimci me ake magana a kai ba ko kai tattaunawa da wanda bai fahimci ma ina ka dosa ba so matsalar, malam albani ya ce imamu malik bai taɓa sallah ya saki hannu ba sai so ɗaya saboda an duke shi hannunsa ya saki ya ce wannan maganan ya zo a cikin tamhid na ibn abdulbar ya zo a cikin fiqh sunna ya zo a cikin alintiqa na ibn abdulbar ya zo a cikin siyarwa a alamin nubala na al'imamu zahabi dukkansu ba wannan maganan a ciki littafin farko a tamhid na Ibn abdulbar tun farko har ba inda ya kawo maganan cewa an daki ibnu malik hannunsa ya sage littafi na biyu shi ma a cikin wannan littafin babu inda ya kawo wannan magana shi kuma littafi na uku da na hudu alintiqa da wato siyarwa alamin nubala su ne suka kawo cewa an doki imamu malik saboda ya samu saɓani da shugaban madina wanda yake jagoranta ko wali ko sarkin garin madina ma'ana a cikin littafin at tamhi da fiqh sunna ba maganan duka ko ɗaya a ciki a cikin littafin alintika da siyarwa alamin nubala su kuma a nan maganan duka take amma ba maganan ƙabdu ko sadlu ko ɗaya a ciki siyarwa alamin nubala tarjaman da al'imamu zahabi ya yi ma imamu malik daga farkonta har ke ba magana a kan ƙabdu ko sadlu ballantana cewa bai taɓa yin sadlu sai so ɗaya ba saboda an duke shi so wa'annan littattafan gaba ɗaya ba wannan magana a ciki sannan bugu da ƙari cewa imamu malik bai taɓa yin sallah ya saki hannu ba sai so ɗaya saboda an duke shi tatsuniya ce da bata da asali yanzu mu yi at jadali akan abin da malam albani ya faɗi ko akan abin da wasu ke faɗi imamu malik bai taɓa yin sallah ya saki hannu ba sai so ɗaya saboda an dake shi to saboda shi ba zai iya kama hannu ya sallah ba sai ya fatawan cewa makruhi ne a kama hannu a yi sallah riwaya mafi shahara wanda a malamai gaba ɗaya ba wanda ya ce bata inganta ba ita ce imamu malik ya ce kama hannu a sallah makruhi ibnu abdulbar ya faɗe ta a cikin tamhid ya faɗe ta a cikin alistiskar ta zo a cikin mudawwana ta zo a littattafai mabambanta mazhabin imamu malik mashhuri wanda ibnul qasim ya rawaito kama hannu a sallah makruhi to yanzu saboda an dake shi shi ba zai iya kama hannu a sallah ba sai ya ce ma sauran musulman duniya gaba ɗaya makaruhi ne su kama hannu a kan sallah wannan ai zagin imamu malik ne da raina wayan abin da ke cikin littattafai raina wayan mutane ma'ana yanzu ni saboda lalura ta kama ni na cewa ba zan iya sallah in kama hannu ba sai in ce makruhi ne sauran musulmai su kama hannu shin su ma an duke su ne shin su ma hannun siyasa ne ba za su iya kama hannu ba wannan tatsuniya ne da bai da asali wanda wanda ya san abin da yake yi a ilimi ba zai dogara da wannan ba kai da kake kabdu kana da hadisai ingantattu mabambanta sun wuce goma har a cikin sahihul bukhari kana da dalili ingantacciya a fili wanda ba wanda zai inkarinta sai mai san rai sannan kuma ka je kana dogara da tatsuniya wanda ba ya da dalili shi ke dogara da tatsuniya su wannan maganan ba ta da asali sannan abin da nake so in faɗa na ƙarke a wannan bidiyon al'imamu malik an rawaito maganganu mabambanta game da shi game da saddul qabdu a sallah duk ruwayoyin da aka rawaito game da imamu malik maganganunsa ne ba aikinsa ba hadisan manzan Allah mafi yawancinsu sahabbai na rawaito sun ga annabi ya yi ƙabdu ko kuma sun ga annabi ya yi sallah ya saki hannu amma shi game da imamu malik maganganunsa ake rawaito mana ba aikinsa ba domin aikin imamu Malik ma ba hujja ba ne a wurinmu maganganunsa da fatawoyinsa su ne hujja a gare mu. Imam Malik kamar yadda na faɗa a bidiyon karke akwai riwaya biyu shahararru game da shi akan wannan matsala Riwaya farko sakin hannu a sallah makruhiya ne mutlakan sawa'un sallan farilla ne ko sallan nafila. sawa'un an tsawaita karatu ko ba tsawaita karatu wannan riwayan ibnul qasim kenan sannan riwaya ta biyu riwayan almajiran imamu malik na garin madina cewa wato babu laifi idan mutum ya kama hannu a cikin sallarsa sawa'un wannan sallar na farilla ne ko sallar ta nafila ce babu laifi ma'ana mubahi ne ja'izi ne wanda wannan maganan ita ce mazhabin al'ata da waninsu ma daga cikin malaman tabi'ai cewa wanda ya yi kabdu kamar yadda ibn abdulbar ya rawaito wanda ya yi kabdu babu laifi wanda ya sadlu babu laifi ma'ana dukansu mubahi ne ba su ma kai su matsayin sunna ba wa'annan su ne tabbatattun maganganun da aka rawaito wajen imamu malik riwaya biyu na farko makruhi na biyu mubahi mutaakhirun sun yi tafri'in wa'annan riwaya suka kawo cewa shin yayi da niyan i'timadi ne ko ba da niyan i'timadi yayi ba so a nan akwai waɗanda sun kai riwayoyin da ake jingina ma imamu malik har kusan hudu ko biyar amma dai waɗannan biyu? su ne tabbatattu riwayan farko na ibnul qasim makruhi riwaya ta biyu mubahi duk abin da ya biyo baya kusan wato tafri'i ne wanda akwai munakasha a kansu ba wasu abubuwa ba ne tabbatattu da yawa wasu suna yaudaran mutane da cewa imamu malik ya kawo babin alƙabdu a sallah wad'ul yumna alal yusra fi salati ya kawo hadisai a ciki shi a cikin muwatta muna gano maganganun imamu malik da mazhabin imamu malik da fatawan imamu malik a san da ya rawaito hadisi ya yi ta'aliki a kansa amma a san da ya rawaito hadisi bai ce komai ba to a nan ba za mu tabbatar ma imamu malik da wani abu ba ba za mu ce ya ce ba ba za mu ce bai ce ba musamman in matsalan matsalar saɓani ne to duk waɗanda suke cewa imamu malik ya kawo kabdu a cikin muwaɗa, muwadda ya kawo maka jumla ɗaya da imamu malik ya ce ya rawaito hadisin kabdu bai yi ta'aliki a kan riwayar ba wasu na cewa to ta yaya imamu malik zai rawaito makruhi idan kabdu makruhi ne a sallah ta ina zai rawaito wannan shi ma magana ne na wanda yake ya jefa kansa akan abin da bai ganewa ko bai sansa ba akwai sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallama da suka takaita a kansa ko wanda aka gano musu wasu dalilai da yasa ake kallon su a makruhi a ƙarƙashin wannan ne aka rawaito imamu malik yana kallon azumin sitti shawwal makruhi ne tare da cewa hadisi ya inganta game da cewa annabi na yi saboda wata illa a ƙarƙashin wannan ne kusan malaman musulunci ba ma kusa ba suka yi ijma'in al-isal fi siyam mutum yayi azumi ya ƙi yin buɗe baki ya ƙara tashi da wani azumin ba tare da ya yi sahur ba sunna ce ta annabi tabbatacciya annabi na yi amma kuma duk malamai sun yi ijima'in cewa wannan koyi da annabi akan wannan sunnan makruhi koyi da annabi akan wannan sunnan makruhi hakanan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya tara mata sama da hudu ya yi Fati da mata matansa da yake aure da su sama da hudu ahalus sunna wal jama'a kusan duk sun yi ijima'in cewa haramun ne mutum ya ajiye mace sama da hudu tare da cewa annabi ya yi haka to rawaito abin da annabi ya yi yayi ko rawaito sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama ba ta karo da a ce makruhi ne a koyi da annabi akan wannan matsalan sai idan an rasa wani dalili da wani fuska da ke nuna cewa wannan sunnan ta annabin za ta iya zama makruhi abubuwan da annabi ya yi a rayuwansa koyi da shi a kansu akwai wanda yake zama dole a koyi da annabi akan abun da ya yi kaman sallan wutiri kaman layya ga wanda yake da ikon yi akwai abun da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi a rayuwansa koyi da shi a kansa mustahabbi ne a hance kenan bai kai matsayin farilla ba akwai wanda kuma yake zama makruhi kamar wannan isal ɗin fisiya isa alfisiyam kai azumi ba buɗe baki ba sahur kuma ka ci gaba makruhi ne ai koyi da annabi akan haka babu sabani haka azumin sitti shawwal a wurin imamu malik a cikin ɗaya daga cikin riwayoyin mas'alar haka nan qabdu a sallah ta tabbata annabi yayi amma an rawaito imamu malik saboda wata illa ya ce makruhi haka nan akwai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata yayi a rayuwarsa koyi da annabi akan wannan abun haramun ne Shi ne ajiye mata sama da hudu misalinsa hakanan akwai abin da annabi ya tabbata ya yi a rayuwansa koyi da annabi akan wannan abun mubahi ne kamar kalan abincin da annabi ke ci da kalan kayan da yake sawa launinsu da sauransu in dai ba mutum ya yi su da niyan ibada ba da niyan koyi da annabi tunan za su tashi daga babin mubahi su zama sunna wannan takaitaccen abin da nake so in yi kenan wannan za mu iya kiran shi da karatu ne da ƙarin bayani kuma zai iya yiwuwa ƙarshen maganar da zan kenan akan matsalar in dai ba ko maganar tattaunawa da na yi na ba da damanta an samu wanda za a yi da shi ba kuma na nasu za a yi da shi in dai ba ita ta taso ba to zai wahala in sake magana akan wannan matsala sai dai sanda kuma Allah ya bani ikon fitar da littafi na da na yi akanta wa sallallahu ala nabiyil karim abubuwan da muka faɗa daidai tun a farkon matsalan har zuwa yanzu Allah ka bamu mu ladansa ka sa a amfani da shi wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana ya sa kowa ya gane kuskure ne kuma ya azurta mu gyara shi ya yafe mana wannan kuskuren da muka yi alfarman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu wa ta'ala wa barakatuh